kafin nan akwai tambaya guda ɗaya da za mu karanta yau da Allah masu tambayoyin su rinƙa yawan hakuri na farko tambayoyin su kan yawa matuƙa ta yadda ta ce su ma yana da wahala na biyu idan wani a madadin kawai ya yi masa tambaya sai ba ka labari sai mutum ya yi shafi biyu ko shafi uku to gano inda tambayar ta ka gama to don saboda haka wannan ya sa tambayoyin suke ba ni wahala kwarai har kafin a iya tasewa a iya samun wanda su dace wani kuma ya fi tuni tambayar da an sha ba da an a kansu mai tambayar yau yace ya ji wani malami ya karanta wannan aya wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sai yace wai idan idan imam wato limami a cikin sallah ya jinkirta dagowa daga ruku'i ko sujada da nufin wani ya riski wannan ruku'in ko su har kuma yace kurkuji ne ya faɗa ka a cikin tafsirin ko mun je mun duba cikin tafsirin tafsirin qurtubi ba mu ga hakan ba kaga wannan ta fito tsakanin ku da shi malamin tun da ba Allah ya ni ba ni ne na faɗa ba kuma ni ba ni da wannan ra'ayin ba asali ma ne kishiyar wannan ra'ayin nake da shi suka ce baya ga haka mun karanta a cikin littafin fiqh sunna cewa liman zai iya jinkirta rakar ku'i domin wani ya zo ya samu wannan raka'a da ake ciki ko ya jinkirta sujada idan ya ji alamar mamu ya taho domin ya samu wannan sujada da ake ciki har kuma shi sayyid sabit mai littafin ya kawo hadisi wanda ya yake imamu muslim da ibn majah suka ruwaito shi da ai magana ta riga ta kare idan an ce an ruwaito hadisi cikin sayyid muslim daga dai jinkiri da liman zai yi don wani ya litki sallah wannan ya yi muni matuƙa har a ce wannan ya min ya haka ya yi shirka wannan ganganci ne ban tsammani ma mu su zai faɗi wannan magana ya tabbata cikin hadisi masu tsumin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kan ya so da dama nukan shiga sallah da nufin in tsawaita ta sai in ji kukan yaro sai in gajarta ta dan wato manzo Allah sai in fahimci a cikin mamudin mahaifiyar yaron na ciki sai in yi maza in saka saboda wancan ya ji wancan danta yake mutu kuka to a gurin sai kuma manzo Allah ya shirka ta ga zo munin magana ke ina ga dai akwai gaggawa cikin daukan hukunci haka kai tsaye mutum ya ce abu kaza shirka ne abu kaza kaza kaza ne ba tare da ya tantance ba haka ne nasiha da muke wa ɗaliban ilimi kafin mutum ya faɗi kowace magana ya tabbatar tana da muhalli cikin dukkan mutum ya gaggawar faɗin magana ba tare da ya tantance mata muhallinta ba